an kai inec inec ta tabbatar da shi an sa ne a kati mun yi zabe me ya fi haka ai eh, eh, eh, yobe an kai su shari'a kotu ta tabbatar cewa ba ruwan pati. wannan aikin pati ne a za zazatar benue an ce haka lagos an ce haka imo an ce haka ga sunan da barkatai an ce haka wato sai taraba mai sa ka tsame taraba don me don ana son mace ni yi mana mulki a taraba a dole ko a ci ko ba ta ci ba to sai dai kuma ita ma fa nata martanin yar takarar jami'ar APC sanata Aisha Jumai Alhassan ta ce fa ba za ta sabu wai bindiga a ruwa wanda a don haka ne ma ta garzaya kotun koli. Ku ci gaba da addu'a wurin Allah muka nema dama da shi muka dogara saboda haka yana nan ko bai kaura bai tashi bai bacci bai ko yanzu bai kuma shi muke dogara mu ba mu da kuɗi amma muna da Allah wanda kuma yake tare da Allah shi ke da majority a wulan stop eh ba za mu bari ba za mu je supreme court duk abin da ya faru eh, is in the open daga jiya zuwa yau din nan na ce ko na mutu apc za ta je supreme court ba abin bacin rai mu ƙara yunwa ne kawai eh, is a challenge is a setback to amma tun da muna eh, tunani Allah ne ke yi kamar yadda nake faɗa tun tuni sanata Aisha Juma'a Alhassan kenan ke kwantar da hankalin magoya bayan ta Ibrahim Abdullahi sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya mu sake hali yayi musake hali yahi